To a shirinmu na mata masu ƙananan sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. So Assalamu alaikum a yau kun samu bakoncin Fatima Haruna dan waire wanda aka fi sani da The Crunchy Bags. Ina yin sana'ar abinci wanda ya including snacks da lemuka da sauran abincikan mu boots namu na nan gida Najeriya da na kasashen Turawa da kuma sauran small chops haka. Shin me ya hankalin ki kika fara sana'ar snack? to gaskiya dai babban abin da ya fara jan hankali na na fara sana'a snacks duk da dama kin san shi sana'a sai kana da fashion akan abu duk da wasu suna yi without fashion to ni gaskiya dama tun ina karama ina son harkan girki sosai sosai To kuma bayan na girma na taso na ga mata suna sana'o'i wata tana ɗinki wata kwalliya kowa dai da irin abin da take. To ni kuma sai na duba na ga daman ni ina son sana'a gaskiya tan can. Duk da kafin sana'an snacks na fara wasu sana'o'in da dama. Na ɗan taɓa harkar kayan kicin. haka ta kalma da ɗan kayan fashions na mata to amma duk ban je a ko'ina ba na watsar kuma na yi ɗaura hakan ne kaman saboda ban da fashon ɗin abin to kuma sai ba na ga to me nake so tun ina karama sai daga daman girki gaskiya ina san shi tuntuni tun ina arda in naga masu irin tallan abinci a titi wallahi suna bani sha'awa hata nake mama na ki dora min abinci dan Allah ni ma tallak saboda irin ina son abin saboda haka to da kuma na girma ne hankali na ga to ai dama ga abin da nake so tuntuni i can do it kuma na duba gaskiya na ga like muna da masu yi da yawa a Kano amma dai still like na sanni idan na fara I will make a difference nawa zai fita daban kuma wanda insha Allah gashi nan dai mutane suna faɗan hakan da ƙaramin jari kika fara sana'a ko kuwa kuma menene ƙarfin jarinki a yanzu To gaskiya sana na fara sana'a jarin ma zan ce muke bashi na ara. Mama na ce ta bani bashin jarin da na fara sana'a. Kuma jarin ba wani na ku zo ku gani ba ne ba a lokacin. To sai dai da yake kin san shi sana'a snacks abin sana'a hannu ne kin gane a lokacin it doesn't need much capital. Baya bukatar jari da yawa. <clears throat> saboda kin gane shi harkan irin a duk wani abu da nake nidina na lokacin da na kayan kicin ne haka akwai ina da shi a gida dan abin da ba a rasa ba ne babu kuma wanda ba wai a lokacin dole sai da shi zan fara ba sai na fara sana'ata da iya abin da nake da shi a lokacin sai kuma dan jarin da na samu a gurin mamana wanda na ce ma ni ta bani bashi don ba ta bani kyauta ba to haka dai ta bani jarin a lokacin was it 3000 <laughs> ta bani na fara snacks aka yin farko biyu uku na mayar mata da kudinta na ci gaba to gaskiya yanzu alhamdulillahi jari kam ya yi ƙarfi sosai domin waɗancan kitchen stops da nake ci miki a lokacin ba duka nake da su ba duk a cikin kudin snacks na siya abubuwa da dama na sai abubuwan da irin like me I never expect ma zan siya jari na gaskiya yanzu alhamdulillah ya yi karfi <laughs> To a yanzu kikan yi kamar kwano nawa ko buhu nawa na fulawa sannan kuma har yanzu ana sana'ar sayar da jaka da takalmin wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a naki? To kin san da yake gaskiya ni lissafi na ba na kwano muke ba <laughs> sai irin gaskiya a lissafin pieces ne. kawai ana lissafi ne based on faces mutum zai ce ina son samosa kimin samosa faces kaza ina son spring roll faces kaza meat pie kin gane akan faces ke lissafi sai dai abinci ne kamar mutum yana son shinkafa sai ce ina son shinkafa haka zan dan yi dan taro ki dan mun kwano biyu uku to yawa wannan amma samosa gaskiya like ina iya yin har 300 pieces 600 pieces musamman masu adan biki za ki ga wani zai ce yana son samosa 600 pieces a lokaci ɗaya saboda ta biki to ana yin haka dai ina yin kamar wannan sana'an takalmi da jaka gaskiya yanzu kam an daɗe da daina shi don yanzu kusan shekara uku kenan rabona da wannan sana'a ita kuma sana'an girki yanzu shekara ta ɗaya ina yin ta amma ita ma takalmi da jakan ina so in dawo ɗin <laughs> saboda ina son sana'a da yawa amma dai ita ma ɗin ana fatan gaba za a damata to gaskiya ƙalubale kam akwai shi sosai gaskiya akwai ƙalubale babban ƙalubalen amma ni da ya fi na ya fi man rai za ki dage kiwa mutum aiki sai ya ce kuɗin zai miki transfer to transfer nan fa ko za a yi ta yau ba za a yi ta gobe ba haka zaki ta fama ki ta fama wallahi dan ni wasu kawai kalis nake in suka ga dama samun to da na gani nake cutuwa a'a me zai sa in bakku kuɗi na ne fa amma kuma ni na sha wahala ne aiki kuma ku hana ni kuɗi sai kawai na ce to duk wanda yake sa in mai abu sai na tabbatar da ka biya kuɗin ka daman da ka min magana ko ka kira ni ne ko ka min message Fatima ina son kaza zan ce to ba damuwa yaushe kake so ranar kaza to ga account number kuɗin ka naira kaza ne saka mu kuɗi in ka sa kuɗi ka na tabbatar sun shiga to kenan sai a maka amma gaskiya yanzu baka bani kuɗi ba bana bana yin snacks ko abinci saboda wallahi mutane rike kuɗin nan suke sai mutum ya ta ai transfer ce kaza ai kaza kaza na ce to ba dole su ba san wahalan da kake sha ba saboda harkar snacks is not easy haka harkan abinci saboda zaka tsaya dai kai abu tsakaninka da Allah to mutane su kuma ban san me yake damu ba sa duba wannan gaskiya to shi ya sa da yanzu sai ka yi payment kafin na fara maka order duk da walla akwai wanda kana jin nauyin su din kaman kana ganin ba za su rike maka kuɗi ba sai ka musu amma zai su zo su baka kunya still sai a ta je ka ka dawo akan harkan kuɗi to wannan kan babban ƙalubale ne ba gani kaɗai ba ma ga sauran ma 'yan uwana entrepreneurs sannan menene babban burin ki a wannan sana'a ta snacks ina ke son kanki nan da ɗan lokaci wani irin shawara kuma za ki ba matasa musamman mata akan sana'a to a gaskiya babban burina akan wannan sana'a ta snacks bai wuce a ce yau ga fatima ta buɗe wani babban restaurant ba na wurin sai da abinci da sauran snacks sannan kuma kamar yadda a yanzu ma ina yi ina yin abincikan biki haka da ɗan taro da 'yan get togethers to a ce na zama cewa a garin da nake ana ina one of the most popular mutanen da aka sani a wannan harkar amma gaskiya a yanzu buri na dai wanda kullum da shi nake kwana nake tashi bai wuce in buɗe restaurant ba wanda duk mutanen da ke tare da ni ma sun san haka kowa duk wanda ya san Fatima ya san tana da burin ta buɗe restaurant. Kuma a koda yaushe idan na sami daman hakan, I'm so ready for it. Ina fatan kuma Allah zai mana jagora Allah ya dafa mana. Shawara ta ga sauran mata 'yan uwana gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'a. Domin a yanzu fa mun wuce zamanin da za mu ce za mu zauna a gida sai uwa ta ɗauko ta bamu ko uba ya ɗauko ya bamu ko kuma mun je gidan miji an ɗauko an bamu wallahi mun wuce wannan zamanin duk da dama ni yanda Allah ya yi ni ni gaskiya a rayuwata ba na son yawan bani bani ko a gidanmu ba na yawan tambaya shi isa na nake sana'a saboda like ni gani nake wata bukatar tawa ba dole ba ce ba da zan ce sai an mun. to amma ni a guri na ai dole ce idan ina da kuɗi zan yi abuna to mata wallahi gwara ku tashi ku nemi sana'a domin maza ma yanzu in baki sana'a wala maza sun fi raina mata amma in san kina da sana'a baki dogara a kan shi ba ya fi ganin ki ma da wani respect kuma in mun fara sana'a mu tsaya mu yi ta da gaskiya tsakaninmu da Allah kar mu ce mun fara sana'a a'a ai wannan tun da na siyarwa ne kamar idan abincin gida ina sa magi biyar sai in ce to ai wannan na siyarwa ne bari in sa musu magi uku a'a ba haka ake sana'a ba ni a tawa sana'ar abincin da zan yi na siyarwa ya fi na gida nesa ba kusa ba wallahi 'yan gidanmu ma suna faɗa abincin da nake wa mutane na waje in zan siyan musu wai yafi wanda nake musu daɗi wanda ni kuma nake sana'a ta ce dole in zauna in tsaftace ta in gyara ta kuma in yi ta gaskiya tsakanina da Allah saboda ka kira kasuwa wanda gaba mutum zai kuma da maka to mata mu zauna da gaskiya idan muka fara sana'a mi abu tsakaninmu da Allah kuma idan muka rike Allah wallahi za mu ga buɗi sosai a al'amuranmu ina fatan Allah imana jagora To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.